يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا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 yau muna ɗaya ga watan juma'a da gula shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar wanda ya zo daidai da biyu ga watan uku watan march shekara ta dubu biyu da goma sha hudu miladiya gashi allah ya sake dawa da mu kan ci gaba da karatun littafin mu al'ibana na شيخ المتكلمين أبو الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد الله بن أبي موسى العشعري وأنا ممكن جبا تروى مسجد أبي عبيدة بن الجراح wanda ke arkilla surkutu idan ba a manta ba malam ya buɗe babi na biyu muna cikin babi na biyu inda malam ka bayanin aqidar ahlus sunnati wal jamaa wanda ya amba wadanda ya ambata da ahlul haqqi was sunna bayan yayi babi na farko inda ya ba mu dan tsokaci ya ambanci aqidat ahlul bid'i wal ahwa'i yanzu cikin wannan babi na biyu zai magana ko zai ambaci kan kanun labarai na fayyacewa details dalla-dalla zai bi kowace da babinta mun ambaci aqida guda takwas yanzu za mu tashi kan aqida ahalin sunna ta tara a shafi na hamsin da hudu inda malanka cewa wa anna lahu ainan bila kai Allah mu dauke sarki a mu amu aqidan ahalin ahli ta wani jama'a ne malam Allah yana da idanu Allah yana da ainan ijiya ido kenan kuma bila kai ba a siffanta su a ce gawa da suke sun yi kama da kaza kai ba a san kaifiya ba dama duk siffofin Allah ba mu san kaifiya ba tun ba mu taba ganin shi ba amma tun da ya ambata ne yana da abun to sai mu imani yana da abun shikenan mu huta saboda haka wa anna lahu aynan bila kai kama kala kamar da shi Allah da kai ne madaukakin sarki ya faɗi inda yake cewa tajari bi a ayunina inda ka ba da bayanin jirgin annabi nuhu alaihi salam tajari tana gudana tana tahiya kan ruwa bi a ayuni na kan idanunmu duk da dai za mu kai cikin babu malam ya fasalta amma mun san su yan bidiya suka zo irin wuraren nan tawili suke Ko kowane kalima wadda ta nuna ga abinda da a Allah sai su yi sun kalmata ta sun yi mata wata ma'ana sai su ce bi a na akan kulawar mu haka suka ce kan kulawa to Allah madaukakin sarki yana da kalima ya san wanda yake cewa yana so ya ce kulawa ko bai ce ba kuma babu bukatar majazi kamar da duk malama aqidatu ahli sunnati wal jamaa sun ittifaqi kan la majaza fi babul aqida babu majazi ko tashbihi ko wani abu ga babu aqida duk babu su wai a ce ana son kaza amma ayi wani kwalan keluwa walan keluwa a dan yi lungu ko wani abu a babin aqida babu wannan a babin ibadati babu wannan Ta tajari bi a'yunina wannan ayat ita ma da ya kawo muna amma suna da yawa irin walitusna ala aini da sauransu wanda malam zai kulla babi kan haka nan mujarraddi kan wa'anda ba haka suka tafi ba aqida ahlus sunna ta gaba malam ajeri ne ta goma wa anna man za'ama kuma duk wanda ya riya ya ambata anna asma Allah ghairu cewa sunayen Allah ba su ba wani Allah na sunaye daban Allah daban wanda ya ambata haka nan to kana ballan batacce na Allah madaukin sarki shi ne abin bauta kuma tare yake bai hanhwari ba su hanhwaru gare ba sunayen da sifofi ne babu sadda an ka tafi bai tare da siffat kamar ba a yi ko ba a yi alami sanyin misali ka ga yau idan an ka kulla ma'aure da mace sai a ce sunan ka miji sunanta mata ita kuma ko ba haka ba da wani abu ya gitta kassake ta kana nan mijin har yanzu musamman in ta kare idda kana nan mijinta kana nan matar sunan ya bambanta ko ka sunan ya fanware ma kamun a daura ma aure da ita shi ma sunan bai tare da kai to Allah ba haka yake ba Allah tun da ɗaya yana tare da sunan kuma yana nan da sunan kuma ilal abadin abidina mun zance haka ko ko babu babu karshe yana tare da wannan sunan kuma in ka kira Allahu in ka ce kana bauta ma Allahu kalima Allahu ko ba haka ba kana bauta ma Allah ne ko eh duk da Allahu ka ambata kana bauta ma Allah ba sunan daban ba Allah daban a fahimci wannan sun samu wannan shubha ce ta wasu wurare da ayat Qur'ani ka tahowa sai ambaci ismu kamun sunan Allahu kama iqra bismi rabbikal ladhi khalaq ko ehem da sauran inda aka cewa ismu kamu ambace rab suka ce sun ga sun gano rabbu daban ko sun gano sunan Allah daban Allah daban wannan aqida ta bace ta bata ibn qayyim al-jawziy yayi fasali yayi babe na musamman a cikin bada'ul fawaid kan wannan ka'ida yace ba su ma gane ba inda duk kalimar ismu kalimar ismu hamza sinun mimun ta gitto an karaba ta ga Allah ko ar-rabb ko wani abu nan su abba su gane ba aiki biyu na aka sun ayi na farko aikin farko abinda a sa ismu sai ka faɗi lafazin ga harshe amma daga banka da zuciyarka kana bauta ma Allah to irin nan na aka sa isu wanda in ba don wannan ba kenan inda aka sa kalimar ismu ya hada zikirullahi bil lisani wa zikrullahi bil jawarih kila fahimci wannan wa anna man za'ama anna asma Allah ghayruhu kana ballan malan zai babi akan haka wa anna lillahi ilma Allah yana da ilimi wannan aqida sai ga yanzu kamar ta gushi na cewa Allah bai da ilmi ko duk musulmi sai ga bai da wannan aqida ya yanzu amma an yi lokacin da ita kacin kasuwa siffanta Allah da rashin ilimi siffanta Allah da jahilci ita ka cin kasuwa kisa an kun kuma kuma ci maka tun bana shekarar jiya na kitabun tauhidi kan ta mala kulla babi amma saboda hitowar ta karara bai tsare ta magana kanta ba amma aqidatu ahli sunnati wal jamaa Allah al'alimuna Allah alimuna kuma lahu ilmun sabanin da suka cewa Allah alimuna Allah alimuna amma laysa lahu ilmun suna daina bai da umfani ga sunan ko sunan bai kawo siffa ta shi kuma aqida mu Allah na da ilmi kama qala kama yadda Allah da kai ya faɗa anzalahu bi ilmi da kuma ya sake cewa wa ma hamilu min unsa ta ba'u illa bi ilmi sai da ilmin Allah saboda haka Allah yana da ilmi su kokarin su tsalkake Allah su ce da ke suka sha babul adali dama suna da bafuka su yan bid'a babu la'adari, wayawa Allah adalci da in ka siffanta Allah da ya san komi to karshen ta zaka siffanta da zalunci saboda ni saboda in ya sani kenan a kai ne abinda bai dace ya faru bai faru a kai ne aka kashe wani yana gani ko ku yana da ilimin sanin wannan an kashe wani an zalunci wani an yi kaza an yi kaza amma duk ya kyani to ɗayan biyu ko da ka ce bai sani ba ka ba shi uzuri ko ko kuma ka ce ya sani ta ko to wannan ya san wai ya ce bai sani ba a wata su kenan siffanta ni siffanta Allah ɗaukin zarki dan adam ka san kai ana tuma ka da wani abu da ka kawo da ka gitta jahilci ka ce to wallahi ban sani ba sai a ga cewa ita ba kallahi ko to shi aka malaka saboda kai dama na kasu shi aka malaka dan adam kullu makhluqin nakasuhu kamaluhu fi naqsihi kamala ce sadda ya zan kame ya zai yana na kasu sannan ya zan kame kamalaka eh, ya zan ya zan kana mantuwa kamalaka ya zan ya zan baka san wani abu wani abu ka san shi ak kamalaka kamalaka ya zan kana ci kamalaka kana shiga tole ko ba haka ba shi ak kamalaka a lokacin da duk baka waɗanda sai a ce baka da lahiya ko ba haka ba kenan gairu kamilin to sabani Allah to kuskure na dan adam ka samu shine shine yayi tunanin Allah kamar tunanin wani ya kwatanta Allah da wani sai ya bace sannan wani fito, lillahi sam'a wal basara kuma wala tanfa zalika muna tabbatar ma Allah as-sam' ji sannan muna tabbatar ma Allah al-basar gani kuma haka muka bari ne wala tanfa zalika ba su koruwa haka suke har abada yana ji yana gani ko wala nan fi zalika ya zo wannan bugun wanda bugun da wanda aga hannu mafi yawa yake wala tanfa ko ko wala nan fi hmm, wala nan fi zalika babu kore wannan kama na fatu al-mu'tazilatu wal jahamiyatu wal haru wal khawarij kamar yadda mu'tazilawa sun ka kore ma Allah na da dina da gani jahamiya sun ka kore ma Allah na da dina da gani khawariji su ma sun kore ma Allah ji da kai muka ba mu kore ma Allah ji ba mu kore ma Allah ji wa nusbita kuma muna tabbatar da anna lillahi quwwatan Allah shi na da karfi kama kala kama yadda kai ne ya faɗi da kai ne yana da karfi inda Allah madaukakin sarki ya ce lokacin da na hikaito muna kissa adawa ko samudawa na cewa suwa ne ne suka yi su kai da Allah ba su rabi awa lam ya yarau anna Allah alladhi khalaqahu huwa ashaddu minhu quwwa shin ba su gani ba ba su sani ba wannan da ya halicce su ya yi su tsananin karfi huwa ashaddu minhum quwwa ya fi su karfi Allah na da karfi inna Allah huwa bil quwwatil matin Allah na da karfi al-quwwa karfin Allah wannan a ƙidar jahamiya da aqidar mu'tazilanci na cewa Allah yana kasawa ga duk da ya hi karhi ne don wani abu na iya faruwa cikin mulkin sa bai so ya faru ba kamar wani abu na iya son wani abu ya tawa cikin mulkin su ya kasa faruwa to mu ga aqidar mu Allah babu haka nan gari wa naqulu kuma aqidar mu ahlus sunnati wal jamaa inna kalam Allah ghairu makhluqi magana Allah ba abin halittawa bace ba halittata bace ba makhluqi na ba kamar irin ka wanda ne wanda aka yi ka ka rayu kuma kai lokaci ka kare a'a kalamullahi ghairu makhluqi kenan wannan wa bitali sai ka ce alqur'anu ghairu makhluqi kuma wannan sai ka da cewa qur'anu magana Allah ce shi yasa wasu kyakyata sun ka kore siffar wasu kuma sun kore siffar kai tsaye suka ce ni suka ce kalamullahi ghairu makhluq kalamullahi makhluqun wasu abin da suka kyakkyace suka ce a Allah bai magana ko ba haka ba saboda annal kalamu makhluqun to Allah bai magana wai sun ka ce Allah na magana to suka ce to kalamuhu makhluqun sun ka shubhofi da yawa shubahat kathira wanda alhamdulillah malaman suna sun yi tsayin daka sun kore waɗannan abubuwa wanda za mu ci mai muji su matsalolinsu kullum kamar da muka sha tawa siffanta Allah da makhaluki to da an siffanta ka da makhaluki to shikenan sai wannan abu ya zama Allah maganar ta gairu makhaluki wa innahu lam yakhluq shay'an kuma Allah bai taba halittar wani abu ba ko bai halicci wani abu ba illa wa qad qala lahu fa ce abin nan abin da kace mai kawai kun fayakun sai kasance to Allah kun ba haka yake ba Qur'ani ba shi ya hujjar Allah ba haka ba ce ba Qur'ani ya kun ba shikenan sai su kutun gashi sai fado ka Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haka ba bane kace makhluqun maganci Allah ya yi shi ash'ariya nan suna da wani dan lungu da suka yi ashariya ta ko'ina kuma sun ce a ah, ƙur'anu kalamun lahi sun yadda da haka kuma ƙur'anun kuma kalamun lahi laisa bi makhlukin ba makhluku bane amma inda aka samu shubha wajen mi wajen menene kalamun lahi din to nan suka ta mutane shubha ni shubha sai su ce al-kalamu in tana matsayin sifa Allah sai su ce sifatun ka'imatu sai su ce bi nafsiha sai an matsala a ce akwai bi nafsi akwai bi nafsiha daban take ita wannan siffa zaman take kuma laysat bi hafin wala sautin ba harafi bace ba sauti bace ba harafi bace ba magana Allah ba harafi bace ko ba sauti bane bai zama harafi babu bata kunshi harufan ga da ka sani ba misali mun ka ce harfan larabci muna da alifin ba'un ta'un ta'un zuwa karshe to bata kunshi waɗannan ba kuma wala sautin baka jin wani sauti na Allah yana magana amma an kore mai an kore mai an kore magana Allah sautu an kore magana harfu to ya za zama ko to ko qur'ani sautuna don kana ji an karanta shi yanzu ja aya kana jinta sannan qur'anu hurufuna alif la mim alifun harfun in ji annabi lam harfun mim harfun to an ce ba harfun bane kaga a lokaci guda an kai da aqida in baka yi hattara ba ana son a korewa ma qur'ani ɗin ya nuna kamar qur'ani ba magana Allah ta ba tunda shi haruffa ne wannan haka sun kace masu boyen su masu yituwa karara su irin baƙilani su faru radinin razi kamun ya gano da sauransu da suka kara fayyace ma magana ta sun ka yadda aƙida suka bullashe ta kirkira shi ta bata ce suka kara tone ta sai suka ce in kacce muna to qur'an in kacce muna magana Allah ba sauti bace ba harafi bace to sai mu ce mi zaka ce game da alqur'ani saboda sauti na harafi na sai mu ce ma qur'ani wanga da kan gani ibaratun an sautin walaysa bi sauti ibara ce menene wai ibaratu an kalamin lahi mafassarar magana Allah ta kamar yaya ka baka ce min yau lahadi ko sai in haka in daga kai ko ku ba sai ka ce mi yace sai a ce cewa a i to kaga i ita aka kalima ko ina fata an gane amma ni ke magana ni kalamu ni kadawa ni ko ko ka ce min yau ni ta sai in haka ma'ana a'a ko ba haka ba to kenan magana ni a'a ta'abi fassara tana an kai Ka sun kashi to Allah bai magana waɗanga da ka gani Qur'anin ga ibara ta fassara magana Allah ka. kun gane wannan akwai abin ku da ban mamaki wannan ita ce aqida ash'ari a game da Ƙur'ani. kuma min awwaliha ila akhiriha aqida da aka cewa ash'ari wa aqidatan tun daga karamin littafi ummul barahini ai ko sai ummul barahini wanga tun daga karamin littafi ummul barahini har zuwa su kitabu har zuwa kitabu tauhid nasu da sauransu dukkan wannan definition suka tahiya wanda ya bayani sosai bai haufin komi sai hito ma haka wanda bai iya bayanin ba sai ya baka shi cewa ko magana Allah ba harafi ce ba sauti ba bane amma batta nan ba a bayani ko ba haka ba eh saboda haka mu kiyaye mu magana Allah magana Allah Allah na magana malamai sun ce aqida babu bukatar liƙe-liƙen da ‘yan bid'a kai ba sauci ba ne ba harafi ba ne liƙe-liƙe na magana kowa dai san magana ko ba haka ba hmm. sannan mi kamar yadda babu bukatar cewa can da sun kace yasma'u sau ce bila uzni waya musuru bila ainin ko babu bukatar haka na ko ba haka ba haka duk wannan kore ma Allah ne sai mu ce ha wai shi da kace yamsuru bila ainin mi haka sun kace ka kore ijiyar ko yaya in dai ta kasan ka kore to ba ta koruwa don akwai ta cikin qur'ani ko ba haka ba in ku ka sun ka kore kunne to ba mu cewa kore shi ba mu cewa tabbatar da shi akan aqida mu ta ahlus sunnah wal jamaa ba a kiran Allah da suna ba a sifanta ma Allah da suna sai wanda ya ta cikin qur'ani da hadisi inda akwai uzna cikin qur'ani ko ko akwai uzna cikin hadisi kalimar ta hito haka sai mu yi ta ta ta faɗe ta in babu ita kuma babu cewa i babu cewa a'a dun ba mu santa ba ko kuma wala yuhiduna bi shay'in min ilmihi illa ma sha'a ba babu ta zabu cewa ba ba mu sani ba kila an fahimta aƙida tsayawa akai a tawqir idan Allah ya ambaci kalimat ga kai ne ko manzon Allah sallallahu alaihi ya ambaci kalimat ga Allah to sai ka ambace ta bila kofin. idan babu ita komi dadin ta komi dacewar ta baka ambatonta ina fahimta saboda ka ba bukata a ce sami'un bila uznin basirun bila ainin mutakallamin bila sautin wala harfin babu bukata wannan kila fahimta masha Allah duk komi Allah ga dama zai ce mai mi zai ce mai kun to bai ce mai Qur'ani kun ba kuma kuma ina mun ka samu kai da komai zai ce mai kun kama kala kamar da shi Allah yake inna ma qauluna inji Allah wanda kalima ta wanda aya ta bambanta inna ma qauluhu inna ma qauluna inna ma kaza inna ma amru idza arada shay'in kala kala ko ba haka ba wanda ta sotan na hatta ma da kawo inna ma qauluna li shay'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun kawai zancenmu ƙaununa li shay'in ku saurara ƙaununa shi Allah na ƙaunu ko ba haka ba li shay'in ga abu magana yin magana muka idza aradnahu idan mun ka so abin shay'in din an naqula za mu ce mashi kun fayakunu shin ashe kun ita ƙaunu ko ita ami ko ita shay'in ita ƙaunu to daga duk shayu din ce mai aka kun to kun mita ta duk abin da Allah zai halitta zai ce mai kun to sai wannan abin ya kasance kaga shi amma makhluqun ko to ita kun ha kalamu ba laysa bi makhluqin kila fahimta laysa bi makhluqin tunda komai zai ce mai kun fa ya kun. to ita wannan kalmar da an kai wani an ka ce kun ita mita ta kalamu to ashe kalamu ba ta cikin abin da aka ce ba kun don da ita aka unhwani a ce kun din sai fa ya kunu shi yasa imamu ahmad ibn hanbal yana raddu alal jahamiyya yace ku saurara fa inna isa khuliqa min kun wa laysa huwa kun annabi isa an halittai da kunna ba shi afkun din ba ba shi afkun ba saboda haka kalimatullahi da aka ce mai ba wai kun din ta ta wai kalmar Allah ba wannan na ba kalima anan wato abin da yake nihi abin da ya halitta da kalima ce kun yasa aka ce kalimatun lahi ba na ita samar da shi a fahimci wannan raddu ala jahamiya na imam ahmad wa annahu kuma aqida ahlus sunnati wal jamaa la yakunu fil ardi shay'un babu abin da ka wakana a ƙasa komai min khairin wa sharri abin nan abin daɗi na ko abin bakin ciki illa ma sha Allah sai abin da Allah ya so ko menene ko menene babu abin da ya hita cikin ƙarfin Allah babu ba cewa mun kai Allah na son wannan abin ba a fahimta shi a kodin da suka yi hmm, ni an mashi'a sai an bambanta mashi'a da irada a ɗayan ɓangaren a bambanta su da almuhabbat war rida a ɗayan ɓangaren al-muhabbatu war rida ɗayan ɓangaren abinda Allah ka so kuma zai bada lada ne. na aka sami Almuhabba ko ar-rida irin azumi irin sallah irin sauran ibadu da ya wajabta ko ko in mutane na irin annabawansa irin mala'ikunsa irin salihina irin auliya'ullahi na kwarai irin gasu gasu gasu gasu su adda bangaren Almuhabba muhabba wal irada al-muhabba rida amma bangaren mulki ne gwada iko ne yayi wa da so almashiya da irada aka mihi almashiya ba tana nuhin yana son abin ba so ba nuhin abin ya faru kaddaro abin ya faru halitta wannan abin barin wannan abin ya faru shine mashiya wa irada ba so ba inna ma qauluna li shay'in idza aradnahu ba ahbabnahu ba ba radinahu ba aradnahu mun so ya mun ga dama ya faru mun yadda ya faru son muka ya faru ba dole sai ya so shi ba kila an fahimta don Allah yana son kafirci yawa Allah yana son kafirai to amma ni amma ya basu ya halitta su ta ganin nan mashi'a ta da irada shi yasa Allah cikin ibn qayyim al-jawziya a cikin littafin sa shifa'ul alil fi masail al-qada'i wal qadar wal hikmati wat ta'lil sai da yayin shahuhuka bejujjuka awu awu kan alfarqu bainal mashi'ati wal iradati wal mahabbati wal ridha kila fahimta ita irada ma ya kokarin malama a gida sun kasata gida biyu akwai irada kauniya sannan akwai irada shar'iyya ko ba haka ba duk akwai su wannan zamu tattauna kansu a gaba insha Allah wa annal ashiya'a takunu bi mashi'ati Allah azza wa jalla dukkan abubuwa suna kasancewa da kaddarwar ta Allah mashiya kakkaci da son Allah ya ce to kahirci wani sun kabaci sai ce tunda kahirci Allah bai son kahirci eh, bai son kahirci to bai so bai so ya faru bai faru ko wannan dalge na ai mashiya ba so ba ba san abin jin daɗin abin yana faruwa ba kaddarwa shi an mashiya a fahimci wannan sosai wannan ahadan kuma aqida mata ahlus sunna hakika ba ɗaya jut kowane na ɗaya duk. لا يستطيع أن يفعل شيئا iya wani abu kabla an yaf'alahu Allah kamun Allah ya halitta shi baya yiwa الله yasa Allah doke sarki kullun in ya ambaci mashi'a ta dan adam sai ya goya ta da saboda ni saboda duk wanda kaso aka faru duk wanda kaso abu ya faru kaso shi kaso ya wakana sai tare da mashi'a ta Allah wa ma ta sha'una illa an ya sha bai yi duk abin kun kaso bai zai yi ba sai tare da ya goyi da sun abu shi idan abu ka ce kana kudarta abu sai karhin ka sai a ce haza ma sha Allah ko ba haka ba to ba wa dan adam wanda zai yi abinda Allah bai yi ba wannan ita ce aqida ahlus sunnah wal jamaa wala nastaghni 'an Allah ba mu cewa babu ruwanmu da kayan Allah mun wadatu daga Allah kamar da jahamiya da khawariju ka ambatawa haka jahamiya suna da aqida cewa kowa shi kai kai aljanna ko kamar da kowa kai ne wuta iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sun kace ba da wannan hwani iyyaka nasta'in ka nemi taimako ya imani shi yasa aqida ahli sunna aqida mu'tazilawa suna da wannan babu isti'ana babu Allah bai taimakon ka komai a cewa su to ya taimake ka imani ya yi wuta ya aljanna ya ce fa man sha fa yumin fa man sha fa kafo to kuma mi zai ma wa da dai ga aljanna ga wuta biyu ya faɗa ma ga hanyar shirya ga hanyar fata biyu ya faɗa ma wannan kenan dama bata haka take mina aka tsamuwa kan ɗan kalimomi aka tsamo aka hujja da su a tashin harin amma inda an bi su sai su waye gari haba a mansura to Allah mu dauke sarki mu ahlus sunna ba mu wadatuwa ba Allah numfashinka da komai da ibadarka da komai sai sai kana neman taimako ga Allah shi yasa aqida ahlus sunna suka suka gina ta kan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ka bauta ma Allah kamar da umurce ka amma ga bautar wajen bautar da farkonta da tsakiyarta da ƙarshenta ka nemi taimakon Allah in babu shi baka iyawa shi yasa annabi ka ce Allahumma inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadati kai annabi akida ne ka ce bai ci Allah bai taimako annabi na ce ya Allah ka taimaka wala nastaghni Allah kullum mu muna buƙatar taimakon Allah kuma mu yadda kamar da annabi ya faɗa babu wani ɗaya daga cikin ku wanda aiki ne da shigar da shi aljanna wala anti ya rasulullah qala wala ana illa an yatazammadani Allah bi rahmatin min to haka Allah haka kaidar take sannan ni wala na qadim ba mu iyawa alal khuruj mufitti ba mu iya ficewa min ilmin Allah azza wa jalla daga ilimin Allah babu inda muka ladewa ko wani wuri da aggare mu duniya ko lahira wanda za mu koye ma Allah babu babu wannan al an ilmi lahi ta'ala babu wannan ai yanzu ko ma da aqida jahamiyya yake sun san Allah suna cewa Allah akwai abin da bai sani ba ko kamar yadda ni kamar yadda wanda aqida ta shiga tasawuf sufawa sun dauki wannan aqida duk da ba su yin ta lahaja zahira ba su yin ta fayyaci karara don me don hadari ta gare su amma ni amma sun kunfata cikin mi cikin salabas nasu nan na dillahin da ka yi akwai wanda ka tilar da kai ranar alkiyama Ko ba tare da sanin Allah ba ko ba haka ba ba tare da sanin Allah ba ko abin ban mamaki da ga jahilin da take bayyana amma ta fara ga bayyana bakunan da aka cewa suna karatu ko ba haka ba mhm, kuma ga kida da daddata tsohuwa ta illami mutuwa take tana rayuwa ko ko ta yi kwana ta farka sa nan shekara goma ko ishirin da suka wuce musamman har yanzu in ka ta ƙauye malamin ƙauye ce ma Allah ya sa su cikin rigar shehu ba nan kunya na ba Allah ya sa mu cikin rigar shehu wanda rigar shehu da suka magana wadda ba cikin waɗannan su ba wasu na ba wasu na waɗanda aka ɓoye ba su batun a ce a roƙan musu shafa'a bai yiwa akwai kunya ko ba haka ba sannan batun a auna ayyukan su akwai kunya kamar irin abun nan na za ana sikirinin ma'aikata ko ni a ga lalle takardun ka ba su tunci da an gan su waɗannan ya kai da su to in mai dan kilak na sai ma taimako sai ya kaɗa su cikin wanda an ka riga an kai sikirinin ko ba haka ba duk in sun kaji sai an yi to ba a yi ko saboda haka ya an gama sikirinin kawai sai ya ce kawo su sai kaɗa su cikin wanda aka gama ko to wai suna a su an rike shehu ba tun ba su iya ƙetare sarari lahin bai bari kuma ba su iya cin wannan hisabi amma ni amma shi shehu a yawai sikiri ne sun kace ba kuma ya ƙetare mun kasan su sun ba shehu aljanna ko ba haka ba tun yanzu abinka da ban mamaki har wanda yadda aƙida mallami babban mallami mai aƙida duniya tana jure in dai da wannan aƙida cewa zai yana addu'a ku je ku jiga nan suna ga daura aure ko shi a suka Allah shi kara ma shehu karaman lahira shi kara mai confirm shi ya daga faya samu Allah shi kara mai karaman lahira to ko haji kake inda annabi sallallahu alaihi wasallam zaka tikin aljanna zaka zama da, ba a ce ma da aljanna haram ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka kake sai wanda ko cikin sahabbai sai wanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya bashi certificate yace dan aljanna ko ya faɗi suna ne ko ya wani ya faɗi wani irin ayyuka ne duk waɗanda da muka yi ba waɗanda ba sahabban da manzo sallallahu alaihi wasallam ambata ya aljanna na ba duk ko su wane ne ka ce gaba ɗaya su Imam Bukhari ko ba haka ba duk masu kutubu sitta duk wa mazahibul arba duk sai ibn taymiya da ibn qayyim al-jawziya to duk malamin ne ka zaka faɗi wanda bai da certificate daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce da aljanna ba mu ce mai da aljanna sai dai mai mai fata Allah shi karbi ayyuka ne na kwarai mai mai fatat Allah ya sashi shi aljanna mai mai fatat kurakurai ne Allah shi gafarta mai sannan kyakkyawan zato ko mu ci gaba da mai addu'a amma muna yanke mai kai kai tsaye ba ma Allah shi bashi shi karamar lahira ba ba shi ba ba Allah shi kara mai ka san kaji kari dama ka samu wannan aqida ta wanda yake kuskure ta kuskure ta kuma hadari gare ta yaro da ka mutuwa dan karami jariri kuma dan dan sahabbai ko ba haka ba uba ne sahabi uwa ce sahabiya kuma shi ya taho bai wa Allah laihin komai bai koma yana dan jariri ya mutu ya rasu manzo sallah sai shigo gida yana faɗa ma Aisha dan yaro na yaro ta ce dan tsuntsu cikin aljanna dan yaro cikin lahiya dan cikin aljanna ta ce aisha wacce miki cikin aljanna yake ya buga mata tsawa ya yi maka musul cewa ba cikin aljanna ba a cewa haka ba a cewa haka wa ya faɗa miki dan aljanna na wai ta ganin kawai ta yankin hukunci ko amma manzo sallah sai mata stop bai ma lahin kuyi ba shi wanga to ko na san inda ba don gudun kakkanin wani su buga ba ko kan wani wanda aqida bata cika mai ciki ba a ce mai kada cewa shi Usman bai laihi shi Usman bai saban Allah dole akwai wanda bai saban Allah eh, in ba da kake shi Usman bai saban Allah bai laihi to kace ma'sumi muku kai ahlus sunnati babu ma'sumi sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam baka magana kusa an kawo ta kila gaban wani zai ce ko ka yarda sai ke kamar kamar wani sa kamar wani eh, haka bai gani to haka take kuma saboda haka sai mun gyara aqidar mu tun daga mi tun daga tushe shewa usmanu ba mu ce mai dan aljanna muna da yamma fata dan aljanna kuma a zahiri yayi aiki irin aikin da Allah ka so irin aikin da Allah ka ba mutum aljanna jihadi da karantarsuwa ko ba haka ba abinda za mu ce Allah shi karɓar ayyuka ne Allah shi karɓar masa ayyuka ne shi gafarta mai kurakurai ne kuma Allah shi ba shi karaman lahira ba shi ba shi ki kara mai ba ko ba haka ba ɗaya kenan sanan mu daga cikin mi aka karama su definition din karama a gare su daban da mu su waɗannan definition karama daban don karama in fasara rama da Hausa waibuwa a gare su kai wata waibuwa to lahira waibuwa aka ba za ka waibuwa lahira duk ba su fahimci a aƙi da ahlus na tuwal jama'a akwai karama amma farko kamun a ce karama a yi definition din karama don ko karatu ka zanna kana mutane ai karama ta ko ba haka ba a ahlus sunna karama shi sunna ba wani abu illa ni illa karatar da yake ilmatar da mutanen da yake jihadi ne to su ko amma suna su definition shi su aka ta samun clash wajen ahlus sunna da su su karama ta duniya sai kana hira kana sallah makka ko ba haka ba ehe ana sa ma a sa ma tuwo ya koshi kowa ka ce gwanja ka sa ta goro kai kaza ko ba haka ba shi akkarama su gare mu su gare su shi akkarama kai wani abu da da kila abin ma zabban mamaki ko ba haka ba wanda ko annabin Allah bai kama wani wani mai amfati ko ba haka ba wancan na Kano mai amfati an ka canye an ka canye kaza an ka tattale kassa ko ba haka ba shehi na ka sun ya gwada muridi karama nan ta kassan nan sai da kassa sun ka zan kaza ta tana amfasi tana ta tashi ta tana la ilaha illallah har da amfasi shi karama ko kaga tunda mun ka samu farki tun wajen definition mi karama an samu bambanci shi yasa mi a ta kaddama a rasa ganewa kai karama ba wani abu na ba illa daga karama a karama yukuri na ko Allah ya girma ka da wani abu to Allah ya baka musulminka mai aikin kwari akan ahlus sunna ya ka karama kenan babbar karama kenan kana ahlus sunna amma sauran wasu abubuwa da kamar suka bayyana kuma wayannan daban duk suna cikin karamomi in dai na ya ambaci karama ne kuma ya ambaci na yiwa yan ba bokanci ba to mu ji din to in haka ne ad definition nasu waihuwa a duniya bacewa kaza kaza to lahira ya za a yi ta ko ba haka ba yana tahowa a sa shira'i sai karama a gani aljanna take ko yana yiwa a gani dai aljanna ku a yi muku sikirinin kun ketare siraji kuna cikin aljanna a duba a gashe mu dehi sai a ce an kai a ce karama ai shi kamar irin duniya na makkai ka sallah ka gani ai bai shiga domin a karama ya kamata a tsaya a yi bayanin karama duk wanda ka cewa Allah shi ba wani ko shi kara ma wani karama ni ya kame da karama bin lafazin nafsi hadisi ba karama ya ambace ta ba ko ba haka ba mhm. Allah sa mu gane shi yasa wala na kadru ala al khuruj min ilmi Allah azza wa jalla kaga duk wannan duk da bai yan jahilai ka wadin haka nan ko ba haka ba ko ya mutum sa cikin aljihu ana alallaba alallaba a ce cikin kawahu a wuce ga duk wannan wani abu na na wuta wa annabu kuma hakika shi Allah la kha wa annabu kuma hakika da al'amari yake aqida ahlus sunnati wal jamaa la khaliqa illa Allah ba mai halitta sai Allah wannan inda an kaude ta da shekara ko da bai da sun ka wuce sai ka ce wannan ba mai musu ba ba haka ba don ko karatun ka na farko farko na farko farkon duka in ka sauki abin da aka fara ma la ilaha illa ta cikin kawaidi aka katon rubutun nan la ilaha illallah saboda aka cewa la khaliqa wala razika wala ma'budu bi haqqin illallah ko ba haka ba kada ya kasar shi tun warko amma ni amma kullum muna nata mutane abinda suka fi daban abinda koyi daban shi a hadarin aqida ko ba haka ba to sai an ta fara bayyana ko ba haka ba tunda yanzu ga da an fara faɗi wanda aka cewa su a gwarzantaka wajen karatu da wajen aqida da sauransu ko ba haka ba sun ce ga wasu wadanda suka yi halitta ko ba haka ba ina ishara zuwa ga waƙoƙin da ka hituwa da su ko duk sifofin Allah aka tube ma Allah aka yaba ma waɗancan kuma aka ce kuma shi mawaƙin ya ce shehu shi ya yi shi ko ba haka shi shi ya yi shi kai ta kai har ya ce shi ya yi Allah a cikin shi ya yi Allah to in shi ya yi Allah to shi shi wa yi shi ko ba haka ba wato magana sai haga da ba ta bukatar sharhi da an ce la khaliq illa Allah kowa ya amma yanzu hankalin ha haukar ta wuce wuri baka san inda hankalin ba tunda ka san duk wanda ya tsaye duk wannan cewa in kace shehu shi yayi mutane to kila shi wanda hankali bai cika bai dan tsaya saurare ka shi bai shi aiki shi bai ba saurare ka amma wanda hankali bai cika tsaya saurare ka da bayani shi waya an kai to shi ya san dai ba ashe bai shiga to amma wanda abu da ko mahaukaci tewuran ko ba haka ba ɗan shekara ɗari cikin hauka ba a ce mai ga wanda ya Allah yadda ba a ce ga wanda ya Allah kuma yadda wanda magana ta yi muni shi yasa kullum mu kiyaye abubuwa da shi annahu la khaliqa illa Allah wa anna a'mal al-'abd dukkanin ayyukan bawa makhluqatun lillahi maqadura duka Allah shi ya halice su khalqu shi ya khalqu kuma ni maqadura Allah shi na da control game da su iko game da su a fahimta za mu yi bayani a gaba a fahimci khalqu da kasbu ba kasbu ta ashariya ba ta bata kasbu ne wa ga wanda Allah ce ka cewa laha ma kasab wa alaiha ma kasaba kai ya ma confusion kai ya confusion ɗinka da kalimar halku a ce Allah ka halku kai ko kuma kai kai kasu haka yake sai mun koma baya mun tattauna mun yi fassara game da kasu lalle kai ka kasu da za a bima kanu yaksibuna ya babba ya tabbata yaksibuna ya yaf'aluna yasna'una da tabbata kai ka kasu kai ka fi'ilu kai ka amalu dinka in kai sallah kai kai kasu Allah shi halku halku na na wannan sallah in kai ka kasu alkur'ani kai kai kasu Allah ya kali sai mun fahimci waɗannan ta hanyar kalima kuma alhamdulillah shi larabci ya kunshi waɗannan babu bukatar wani ba'adami ya zo ya fayyace ko ba haka ba nabi sallallahu alaihi wasallam shi Allah ta kuma da alkur'ani kuma shi yace ma mun saukan ma da alkur'ani don kawa mutane bayanin abinda mun ka saukan musu saboda haka babu wata mushkila game da wannan saboda ka alkhalqu Allah ka halku halku amalil ibadi Allah kai ne shi yasa Imam al-Bukhari littafi na musamman khalqu af'alil ibadi Allah shi ka khalqu sai kai ka kasu Allah kai ka zama ka zauna yanzu zauna bisa kujerar amma shi Allah shi ya halku na zama shi ya zauna da ni ni na zauna shi ya zauna da ni in ni tashi ni na tashi ya tada ni in ni kwanta ni na kwanta ya kwantar da ni in ni tahiya ni na tahiya tahiyatar da ni in ni mutu sai a ce wani ya mutu amma Allah ya matar da shi sai ka bambanta alkhalq wal kasb sannan akida ka ta zama madaidaiciya kila fahimci wannan kama kala kama da Allah madaukakin sarki da kai ne ce wallahu khalaqakum wama ta'malun Allah shi ya halice ku da ayyukanku Allah shi ya halice ku kuma ya halice mi ayyukanku Allah shi ka halku shi yasa cikin maratibul qadri wal maratibul qadari matakan kaddara muka ce dole al-ilm Allah ya san da abin sannan na biyu al-kitabatu Allah ya rubuta abin sannan uku al-mashi'atu wal iradatu Allah ya yadda abin zai faru lokacin faruwa to al-khalqu Allah ya halitta shi maratibul qadari al al-kitabatu al-mashi'atu al-khalqu wa annal ibada la yaqdiruna an yakhluqu shay'an wa hum yukhlaqun bayi ba su iya halitta komai kai ba haka ba su ake halittawa su bayi kama kala kamar da Allah da kai ne faɗa hal min khaliqin ghayrullah akwai wani mai halitta banda Allah amsa babu sai ga wani da ce ga wani wanda shi kowa to bare bari in aka ce lahira bari in Allah ce hal min khaliqin ghairullah sai ba Allah amsa da kai ne wa kama qala kuma kame da Allah ce la ya yakhluquna shay'an wa hum yukhlaqun waɗannan ba su halicci ko waɗannan abin bauta ba su halicci komai ba kai ba ba haka ba su an ka halitta wa kama qala kuma kame da yace a wata aya afa man ya yakhluqu kaman la ya yakhluqu shi yanzu ana ɗaukar wanda shi ka halitta komai a yi mai bauta iri ɗaya a ji tsoro nai a bauta ta mai a yi fata ga rai a nemi yarda tai daidai da wanda shi bai halarci kowa ba wa halarci kowa Allah wa ba halarci kowa ba makhaluki ibad ab kullu makhalukin afa man ya khaluku kamar la ya khaluku hmm? wa kama qal kamar da kuma Allah sake cewa a wani wuri aya cikin suratul tur yana kalubalantar waɗanda ka ganin cewa ba su isa ko Allah bai isa ya aiko musu manzo ba ya sa su kaza ya hana su kaza yi mi yi mi yi mi Allah ce tambayi muna su am khuliku min gairi shay'in shin koko min gairi shay'in abu biyu ko fasara suna zaton an halicce suna ba da komi ba ma'ana haka kaddar sun kaga kansu haka suka zato ba haka bane ko ko an khuliku min ghairi shay'in min din ga suka ce ma'anarta lam li saboda akwai tanawul huruf harafi ya kirci wani harafi an khuliku li ghairi shay'in ma'ana kenan ko an halicce su ba dun su yi wani abu duniya ta wata sun kai su zama su barta su koma lahira eh ko an halicce su ba dun wannan abu ba tambayin muna su ya manzo Allah tambayin muna su akwai amsa amsa lalle khuliqu an halicce su min shay'in ba min gairi shay'in ba an halicce da wani abu ko an halicce dun wani abu am humul khaliqun ko ko su ka halitta su yanzu ma sun wuce nan ba ma magan su su sun halitta a tambayin muna su kuma amsa tun ta can ba jahili ko Abu Jahali da Abu Halabi ko ba haka ba ya san ba mai halitta sai Allah kai ko fir'aunu ko fir'aunu ya yadda cewa yi ne an kai kuma ya yarda cewa akwai wanda ya shi amma me illa kawai Waje ne wajahadu biha wastaqadatha anfusuhum sun sani wa wannan fi kitabillahi kathir da yawa yake cikin littafin Allah duk wadanda aqidu da mun ka ambata ko ko magana wa gaba ta goma sha bakwai ta cewa ni ta cewa la khalika illa wannan in muka bi cikin qur'ani shina da yawa aji mutanen ko sallallahu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik na bari mu tafi su kada mun sa kaidar akwai tambayoyi yace to kaidar za mu rinka ce ai hakuri duk da akwai wata kila da kayan munasaba da karatun yanzu amma a yi hakuri karatu gaba kila sai a kara bayani game da ita insha Allah sai dai in sanarwa ɗaya ce sai wannan akwai sanarwa wannan sai kai sanarwa wannan don mutane na'am na'am eh na'am Thank you. akwai sanarwa kamar guda biyu haka da na farko haka ce da Allah ana son irin su zuwa da ababen hawa su